barkanku da zuwa jarumar novel tv ku danna mana subscribe kana ku danna mana ƙararrawar sanarwa da tsarin mun daura shi kada ku manta ku danna like comment da kuma sharing mun gode bismillahir rahmanir rahim mazinata ne kashi na shida ko da ta shiga ɗakin wanka ta fara yi wa jaririnta da ruwa mai ɗan karen zafi sannan ita ma ta yi ta zo ta sauya musu kaya da yake ta ci abinci a gida ne yasa bata ma nema ba ta haye gada abinta ta kwanta runguma da ɗanta Aryan ya jima a falo shi kuwa yana tuna rayuwar shi da makomar yanayin da yake ciki a yanzu sai wata sha biyu sannan ya kashe komai ya miƙe ya wuce ɗakin shi wanka ya yi sannan ya hau gatansa ya kwanta misalin karfe biyu na dare Junaiha ta ji wani abu mai mai santsi yana bin jikinta da sauri ta kai hannu kan abin ai tana tabawa ta fahimci koma menene duk wani mahaukacin karfi ta yarfar da abin ta dauki danta da mahaukacin gudu tana ihu ta fice daga ɗakin aryan cikin bacci ya jiyo ihunta da sauri shi ma ya fito karo suka yi a falo a razane take don haka ko ganin shi ma ba ta yi ta wuce tana ƙoƙarin buɗe kofar fala da sauri aryan ya kamo ta jin an rike ta ne zatanta abin ne eh, faduwa take shirin yi tana faɗin wayo Allah na miciji jama'a ku taimake ni ta faɗi haka cikin ihu ki nitsi Junaiha please ya faɗi haka lokacin da ya manna ta da jikin shi Aryan miciji ne a ɗakin can wallahi miciji ne ta faɗi haka a firgici tana nuna ɗakin rike ta yi da kyau sanin ya amshi ɗan ta ya ja ta suka bi step zuwa saman gidan dan dama a ɗakunan ƙasa suke rike take da shi kam kamar wani zai kwace ta har suka isa falon saman ya buɗe kofar suka shiga ya maida ya kulle sai a lokacin ta samu nutsuwa ganin sun baro kasan ɗakin bacci ya kai su ya ajiye bebin akan gado ya je ya kalle ta ya ce ku kwanta da safe za a je a duba a cire shi a ciki Rike mishi hannu ta yi ta yi rauro da idanuwanta za ta yi kuka cikin kulawa ya ce ya kuma aka yi tsoro nake ji aryan ba zan iya bacci ni kaɗai ba please ka kwana tare da mu dan allah ta faɗa hakan hawaye na biyo ta. gefen gadon ya je ya zauna ya kai dubansa gare ta yadda ta taɓa baki alamun shagwaba shi yake burge shi saboda Jineham mace ce mai kyawu wata ke wata zazzafar sha'awar ta ce ta taso masa mai mutukar karfi dan gaba ɗaya jin shi yake a cikin wani yanayi lokaci guda Jineham bin shi take yi da kallo a dan tsorace ganin yadda ya sauya a lokaci ɗaya ya firgita ta lafiya ko ariyar me yake damun ka ne ta faɗi haka lokacin da take kokarin riko shi ya kasa ta amsa sai ma faduwa da yi a gurin rigingine a gigice ta bi bayan shi tana kiran sunan shi tallafo shi ta yi jikinta ta sa tallafo shi ta yi jikinta ta sa kanta a kirjin shi tana kuka sosai don tsoron maciji ba zai bar ta tafi ta falo kiran mai gadi ba a hankali ya zame kan nata daga jikin shi jini haki samun ruwa mai sanyi please zan mutu ya faɗa haka lokacin da yake mata nuni da jikin shi a hankali idan ta ya sauka akan jikin nashi ganin yanayin jikin nashi yadda ya koma yasa ta tashi ba shiri me yasa me yasa sai ruwa kake bukata a ni nifa ta faɗi haka tana lashe leɓe ya kasa cewa komai sai rike ta da yake yi da ƙarfin gaske a hankali shedan ya ci galaba ya ƙawata mata ya kawata masa yanayin nata wani mahaukacin daɗi aryan yake ji na kasancewa tare da janeha haka nan suka kasance suna aikata masha'arsu cikin fitar hankali sai a lokacin idanuwan sa ya dawo normal ya kwanta a gurin jacob duk da a tsorace take amma hakan bai hana ta shiga ta hada masa ruwan wanka ba sannan ta zo ta kama shi ya miƙe da ƙyar zuwa toilet din yana rike da marar tashi da ta nauyi ko da suka shiga da ƙyar ya ce je kina gode zan iya ya faɗa ka yana limshe ido wani ikon allah yana wankan ya ji duk ciwon da yake ji ya daina ya dawo ras da shi da kasa tabuka a Juliya kasa taɓuka komai ta yi shi kuwa yana fitowa wankan kwalba ya samu ya dan ɗebi abin ya rufe dan akwai buƙatar ya je a gwada a ga menene abin da ya fitar ɗin Da kanshi ya gyara gurin ita dai ta yi shiru tana kallon shi. Murmushi yayi a lokacin da ya haye kan kujera ya kwanta ya ce duk da ba daidai ne hakan amma Juliya na gode da taimaka min da kika yi. Dan kasa ta yi da ido cike a kunyace wai ita nan kai zan gode wa bisa hana ni da kai bisa hana ni da kai kaga da yanzu wannan masifar a jikina za ta fita murmushi yayi tare da cewa taimakon na Allah ne haka ne to amma Aryan wai me yake damun ka ne haka wala ba zan iya cewa komai ba ne ha kawai dai an ce ina da karfin sha'awa ne to ina tsaka da lallaba rayuwata kika zo min da salon barki sai kika dagula mini lissafin komai bata ce komai ba dan in ma za ta ce din bai fita bukaci auren shi ba sai dai ta san abu ne mai matukar wahala Dan haka wanka ta shiga ta fito ko da ta fito tuni Aryan yayi baccin shi kan kujera sai da yi tafiya mai tsayi kamin ya iso gurin na su Fatima sai da suka sai dai ko da ya je faɗa musu ba su gane shi ba don ba aryan da suka sani a can baya bane ba wannan ya zo shiga cikin shiga ta alfarma ga kyau da ya ƙara yi bayan sun gaisa da mutanen fada ne ya buƙaci ganin mai gari a nan ya samu labarin ai mai gari ya mutu sanadin bakin cikin yarsa da ta cikin shege ta haihu wace yar tasa Aryan ya tambaya a tsorace ɗaya daga cikin mazaunar fadar ne ya ce Fatima mana ai wani ne ruwa ya kawo su gurin nan tare tun daga lokacin ta kafe masa ko daji za shi da ita yake tafiya a can ya yaudare ta yi mata ciki kuma yanzu ya gudu bai sake dawowa ba cewar dattijan da ke ba su labarin a fada cikin tsananin firgici ya ce bakinsa na harɗewa to yanzu ita Fatima tana ina ya bukata hakan a tsorace dan uwanta ya kore ta bayan ta haihu amma ba san inda take ba a halin yanzu Miƙewa Aryan yayi da sauri ya faɗa motar shi zuciyarsa na masa zafi tabbas ya san duk inda Fatima take a halin yanzu tana tsaka da neman taimako. Yana driving yana kuka na tausayin halin da za ta tsinci kanta a ciki. A hanya yana tafiya yana cikin ta har ya iso gida bai ga wanda ya ce ya ga mai kamar ta ba. Gidan shi ya wuce kai tsaye yana kukan abin da ya samu Fatima dan tausayin ya ga mamma tausayin ta ya gama mamaye ko ina na jikin shi. Ko kaɗan ko kaɗan sharrin shi ya yi mata ciki bai dame sa ba Fatima kawai yake son gani haka ya kasance cikin kunci na rashin ganin Fatima dan kusan kullum yana kan har ya ƙauyen nasu kusa da garin su ko zai ganta amma shiru babu labarin ta Nasir daga gun aiki na an shirya mana taron samina zuwa Kaduna inda za mu yi sati guda a can don haka taron family da za a yi ba zan samu damar zuwa ba cewar Aryan a waya yana faɗa wa Nasir. To yaya babu damuwa ka kula da kanka Allah ya tsare cewar Nasir bayan ya kashe wayar ne ya yi wa Nasir transfer na miliyan guda. a nufin shi a gudanar da hidimar taron lambar likitan da ke kulawa da shi ya kira bayan sun gaisa ne ya ce doctor result din sample din da na kawo maka bai fito ne ba Adan result ya fito sai dai sakamakon gaskiya bai nuna komai ba kawai dai komai na nuna lafiyar ka kalau to amma dakto tun daga lokacin da abin ya fita ban sake jin sha'awa ba fa hakan ba matsala bane ba in dai haka ne to akwai bukatar ka zo asibiti a duba ka gaskiya zan yi tafiya tsawon sati guda da zarar na dawo zan zo insha Allahu kashe yayi ya bayan sa da kujera lamsha idan sai yana tunanin matsalolin da suka tunkaro shi ga neman Fatima ga batun lafiyar da yake fama da ita ganin tunanin ba sai masa bane yasa ya miƙe ya shiga wanka ko da yake wankan yana mamakin yadda ko da yake wankan yana mamakin yadda yanayin halartar jikin shi kullum yake ƙara yankwarewa kau da damuwar yayi ya kammala wankan ya fito a gurguje kimtsa dan da wuri yake son shiga Kaduna dan ya je gidansa ya dan huta kamin a fara taron Aizilaya ana ina mai tabbatar miki da batun nan wallahi ƴaƴan Ramatu Nasir da Aryan sai na hallaka su shi ko Aryan ba zan taba bari ya samu damar haihuwa ba bari har ya samu magaji shi yasa zan yi duk mai yiwuwa in gana na kau da su ta yadda ƴaƴana Hawwa'u da Habiba za su shiga cikin gadon su dan shi kanshi malam din kau da shi zan yi cewar Hajiya Larai matar mahaifin aryan Zile wacce kanwa ce ita ga laran gyara zama ta tare da cewa ayyaye kin ma ya haƙuri wallahi ke da gidanki kuma a zo a fiki wallahi ki duk mai yiwuwa wajen ganin bayan su dan ba don ba a yin komai da sauki aizile barni da su dama na bari ne su tara mana dukiyar sai in kau da su yanzu to lokacin ya zo shi yasa na fara da kashe na fara da kashe gaban babban ta faɗa haka tana dariya aukice harkin har kaddamar yaya zulaiha ta faɗa Zule ta faɗa tana riƙe baki tuni kuma boka kuma sun gaya mini babu ƙarya kin dai sani haka dai suka yi ta kitsa mugun nufin su akan ramatu da ƴaƴanta. Da azahar Aryan ya shiga Kaduna haka kawai ya tsinci kanshi da jin daɗin shigowa garin kai tsaye gidan shi ya wuce mai gadi sai sane da zuwa yake masa. Mai ake sharar ciki da wajen gidan ne saboda kar ya yi ƙura ya fito shi ma ko da ya tura kofar falon sosai mamakin jinta a buɗe sai ya ɗauka mai sharar ne ta bai kulle ta ba don haka shiga ciki ya yi ga ka'idarsa bakinsa dauke da sallama jiya ya amsa masa da sauri ya kai duban dubansa inda ya ji muryar da ke amsa masa sallamar zainab ya furta baki buɗe don duk yarda za ta koma masa ya san zai iya gane ta tasowa ta yi jikinta na karkarwa ta zube a gaban shi tana kuka tsananin mamakin ganin ta ne ya sa shi rike baki don ya ji da cewa da ita a rayuwar shi Aryan ka yi haƙuri ka yafe mini dan Allah tun shekaran jiya nake gidan na zaman jiran ka ko baka ce komai ba Aryan yi Allah ya gama saka maka tun da gani dauke da HIV nan da na haifa ya salwanta wajen neman kuɗin da zan baro ƙasar da Faruk ya kai ni daga haka ta kwashe yadda suka yi da Faruk ta faɗa Aryan din sannan ta karasa da cewa tun da ya tafi ya bar ni yan nake yawo a titi na rasa yadda zan yi Aryan karshe dai sai da na fara iskanci sannan nake samun kuɗin abinci a can na samo wannan ciwon Aryan ina so da nemi ka amma na rasa yadda zan yi dole sai da na na sai da ɗana kamin a biya mini kuɗin tiket zuwa nan ta faɗi haka cikin matsanancin kuka tsaki aryan yayi sannan ya ce cikin fushi dama da kika tashi tafiya baki ban damar sakin ki ba to Zainab na sake ki saki uku sannan duk abin da kika yi mun ban yafe miki ba ya ɗaya ce zan miki ita ce dukiyata da kuka sata na yafe miki sauran haƙƙi na ko gashi nan Allah ya hukunta ki ki tashi yanzu ki fice mini daga gida karuwar banza karuwar wofi kaɗan ma kika gani in dai sharrin zina ne kuka ta sa mishi shi ko takaici ne ya ishe shi rufe ta yi da duka saboda ya ma rasa me zai mata da zai sa ransa ya sanyi da ƙyar ta kwaci kanta ta fice daga gidan da mahaukacin gudu tana ihu fita yi zuwa gurin masu gadi ransa a ce waye ya bar wucin la'anar yadda ta shigo min cikin gida ranka ya daɗe kai haƙuri dan Allah cewa ta ita ce matarka kuma Musa mai wankin ka ya ce mini haka ne ya ma nuna mini hoton bikin ku dan Allah kai haƙuri cewar mai gidan mai gadin na shi jikin shi na bari bai ce komai ba ya zuya zuwa cikin gidan jiya ya ransa na daci ya ga gwara ma ya je hotel kawai ya kwana dan gidan kyamar shi yake ji mota ya fada ya ja ya fice daga gidan da mahaukacin gudu ya jima yana yawo akan titunan Kaduna kamin ya yanke shawarar zuwa masaukin sa na farko da ya saba zuwa tun lokacin da yake garin daidai kan titin alkali road suka yi kilashin da sau da ta taso daga aiki tabbas shine dan ta san duk tsayin zamanin da aka yi ba za ta taba mance shi ba dan don ya sa dafi mai wuyar magancewa a zuciyarta shi aryan bai ma gane ta ba don haka binsa ta yi a baya ta yadda ba zai ba zai gane bishi take yi ba ko da ta yi fakin ba ta bari ya ganta ba haka ya ja jakar kayan shi zuwa cikin reception din tana biye da shi sai yanzu dai yanzu ta manna face mask shi yasa ko da ya tsaya biyan kuɗin bai san ita ce a kun ba su kuma ma'aikatan da su tare suke shi yasa yana gaba ita ma ta mara masa baya har sai da ya ya je bakin kofar ɗakin nasa ta sa hannu ta damƙo da sauri ya kai dubansa gurin ta face mask ɗin ta cire sannan ta ce mara gaskiya ko a ruwa gumi yake yi ai bai kula ta bai sa ki ya buɗe ɗakin sannan ya shiga riƙe ƙofar yayi sannan ya juya ya kalle ta ta tsaya riƙe da ƙugu ya ce to shigo mana ciki mi kokawar da ita kika zo mi ya faɗa haka yana murmushi bata ce komai ba ta shiga ɗakin ya kulle kofar ta ja ta tsaya a jikin kofar ta harda hannayenta a kirji zaki wuce ciki ko sai na kwaɗa miki mari ne ni zaki wa wani hardewa hannaye kina wani shamun kamshi ya faɗa haka cikin zolaya ham doctor idan ka kenan ta faɗa hakan tana masa kallon mamaki rabon mu haɗu to wai a ina kika ganni ya faɗi lokacin da ya ja hannunta zuwa kan kujera ya zaunar da ita yanzu dama kana zuwa Kaduna baka nema na aryan cewa da idan na zubowa da kwalla kin ga bana son kukan nan please ba kuma na son tone tone tunda dai kin gani ba shikenan ba aryan son ka zai hallaka ni wallahi kai kawai nake so dan Allah ka taimake ni ka aure ni wallahi duk wani hali nawa na daina ka tausaya mini ta faɗa haka lokacin da ta zame ƙasa tana roƙon shi shiru aryan yana kallanta tabbas in har Junaihat ta cancanci ya yafe mata Saudat ko da bata masa komai ba ta cancanci soyayyarsa hannu ya sa ya dago ta ya dawo da ita kan kujerar ta zauna ya miƙa mata tushu sannan ya ce saudat in dai auren ki da zan yi shine zai sa zai sa farin ciki a rayuwarki saudat na amince zan aure ki Na nayi tawassuli da aurenki da zan yi Allah ya yafe mana mu saboda tsananin murya bata murna ba ta san lokacin da ta tsalle ta fada jikin shi ba ta rungume shi tana faɗin nagode nagode doctor insha Allah zaka same ni a mai biyayya a gare ka da kare duk wani haƙi na aurenka ta faɗa ka hawaye na biyo idanta sun jima a haka tana godiya kamun Aryan ya ce kina ganin nan da sati biyu za a bani aurenki baki buɗe ta tsaya tana kallon shi jirin ji take kamar a mafarki hura mata fuska yayi ya ce oya amsa mini mana rungume shi ta sake yi tana faɗin me zai hana kuwa shi ma rungume ta yi suna dariyar baki ɗaya sun jima suna magana kan abin da ya shafi auren su bakin saudat kuwa ya ƙi rufuwa nan suka yi mutanjan nan ba sannan ya ce da safe zai zo gidan nasu su yi magana da babanta wanda shine ya fi komai yi mata daɗi har mota ya rakota sannan suka rabu ta ta tafi yana ɗaga mata hannu tabbas yanzu Aryan ya gama yadda da cewa zina bashi ce mai wuyar biya shi yasa Allah ya hane mu da aikata ta yana son Saudat amma ba kamar yadda take son shi ba zai duk mai yiwuwa wajen ganin ya bata kulawar da ta dace da ita ya dauke ta a matsayin kaddara kuma yana fata Allah ya yi masa gafara sanadin hakan washe gari da wuri ya kintsa dan yana son zuwa su gana da mahaifin na Saudat daga can ya wuce gun taron da ya kawo shi ya shiga mota kenan kiran Saudat ya shigo wayar tashi murmushi ya daga tare da cewa gan doki mu je biki gani nan zuwa ai daga can sau da dariya ta yi ta ce a sanye to ai na dauka a nan zaka yi sallar asuba sai na ji ka shiru sorry ba na minti talatin zaki gani ya faɗi lokacin da ya yi rubas Allah ya kawo min kai lafiya habibi amin baby ya kashe wayar haka kawai ya tsinci kanshi da jin daɗin yar hirar da suka yi saurat ko rungume wayar ta yi a kirjinta fuskar ta dauke da fara'a ta kwantar da kanta kan cinyar Fatima ta ce sister wani ce zan auri wanda nake mutuwar su murmushi Fatima ta yi ta ce kyakkyawar zuciyarki antina ita ce za ta sake aure abin da kike so Fatima na san in kika ganshi zaki taya ni san shi da ina da hoton shi da ina da hoton shi sosai a wayata amma tunda na sauya waya duk sai na rasa su duk abin da kike so antina ni ma ina san shi koma menene suna tsaka da hirar ne maman sauda ta shigo ɗakin tana faɗin Fatima wai ke dai in dai Saudatu na gidan nan shikenan ke kuma baki moruwa to maza ki fito ku je gun dan gwari ke da Ibrahim ku yoce fa ne murmushi Fatima ta yi tace mama abin da aka koya mana a makaranta take ƙara nuna mana shine yasa kika ji shiru cewar Fatima tana murmushi mama yar kanwar yar wannan tawa ina son ta da yawa ne shi yasa miji sai na zaɓa zan bada ita cewar da tana cin gashin Fatima Fatima miƙewa ta yi ta saka hijabi sannan ta fice bayan ta sallame su ta je ta sami Ibrahim akan mashin din shi yana jiran ta hau suka tafi tafiyar su ta yi daidai da zuwar aryan gidan na su saudar cikin zumuɗi ta fito ta tarbe shi bakin ta ya ƙi rafuwa dan daɗin ganinsa da ta yi a gidan nasu tabbacin da gaske yake yi kenan kin san Allah sai in ce na fasa ya faɗi haka yana dariya dariya ta yi gami da rike kunne ta ce afwan yalla bai ita ta yi mishi gun mahaifin nata inda ya tarbe shi cikin mutuntawa inda Aryan ya buƙaci a bashi dama ya turo iyayen shi kan neman auren Saudat din wanda inda dama ita kawai yake so a ɗaura musu aure nan da sati biyu mahaifin Saudat ya yi na'am da Aryan don haka amsa masa roƙon sa yayi sun ɗan jima tare kamun mahaifin Saudat din ya sallame shi zai wuce kasuwa bayan fitar baban nata ne ta dawo ta gabatar masa da kayan abin kari da ta haɗa masa na musamman da kanta ta dinga bashi a baki har ya ce koshi sannan ta aje cokalin. to amaryata ni zan tafi godiya nake yi sosai da karamci baby ta murmushi ta yi ta ce ina so ka sauke na a ofis in ba damuwa ta buƙaci hakan cikin zolaya da salon siya zuciyarsa kashe mata ido yi sannan ya ce babu damuwa na farko dai kin ga ayyukan aikin lada ne na biyu kam zan hana aikin dan ba zai wa a ringa kalle mini kyakkyawar matata a titi ba kin san ina da kishi yadda ka so haka zan yi mai gidana ta faɗa haka tana ɗaga kira gami da wasa da ido to shirye ki zo in sauke ki ya faɗa haka yana kallon agogon hannunsa a da Saudat ba su jima da fita ba Fatima da Ibrahim suka dawo a gajiya duk abin da suka siyo suka shigar da shi to sannan Fatima ta yi wanka ta shiga ɗaki don huce gajiya. Masu saurare a nan za mu dakata ku dakace ma mu na gaba.